Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba. Sunana Hauwa Sharif tare nake da dan matan gumal Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na asubahin yau Alhamis 16 ga watan Nuwamba shekarar uku. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga sarfi da kanin labarai. To wasu sojojin Isra'ila sun shiga asibitin shifa da ke Gaza da sanyin safiyar Laraba. Shugaban Amurka ya gana takwaransa na China sa'o'i a jiya Laraba. A wata ganawa da ake kyauta zaton cewa za ta sake ta kasashen nasu guda biyu. Haka kuma za a cewa Firaministan Birtaniya Rishi Sunak ya alkawarin gwamnatin sa ta ci gaba da neman hanyoyin tura wasu bakin haure da ba su takardar izini zuwa ƙasar Rwanda. kanin labaran kenan idan shirin ya nausa najeriya za a ji cewa shugabannin kungiyoyin kwadugo a najeriya sun janye yajin aikin gama gari da suka fara a ranar talata bayan sun yi wata ganawa ta musamman da mai ba shugaban kasa shawara a harkokin tsaro malam nuhu ribadu da wasu shugabannin majalisar dokokin kasar ina yin godiya ga gwamnati ina godiya ga yan gwadago don wannan ganewa da ya shiga tsakaninsu wannan ya nuna cewa yan mu suna da najeriya zuciya suna da yan najeriya zuciya Muna kuma tafi da rahoton yadda 'yan bindiga suka kona wata motar matafiya a yankin ruwa wuri da ke karamar hukumar Tangaza a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. sai su ke da wuya daga garin akwai wani garin da ake cewa kugawa suna kai kusan shiga garin kawai sai aka buɗe musu wuta kuma sai ga gungume sun gidda duwatsu an harbi direban ya je kuma sai bugi wannan gungume ramin sai musu tafi hanya motar suka harbi tankin ta mota sai kama da wuta sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafa a cikin shirin kamar kowace rana alhamis yau ma muna tafe da shirin domin iyali tare da grace alheri abdu amma duk kafin nan sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun shiga asibitin shifa da ke gaza da sanyin safiyar Laraba inda suke neman mayakan Hamas bayan sun ba jami'an ma'aikatan lafiya gargaɗi na 'yan mintuna. a cikin wata sanarwa da rundunar tsaron isra'ila ta fitar ta ce bisa bayanan leƙen asiri da kuma wata larura ta aiki dakarun idf na gudanar da wani aiki na kai farmaki kan hamas a wani yanki da aka ayyana asibitin shifa ta bukaci dukkan mayakan hamas da su miƙa wuya rundunar ta idf ta ce dakarunta sun hada da kungiyoyin likitoci da masu magana da harshen larabci waɗanda suka samu takamaiman horo da yan shirya wa irin wannan yanayi mai sarƙaƙiya da nufin cewa babu wata illa ga fararen hula. rundunar ta kuma ce ta kai na'urar da ake sanya jarirai a ciki da abincin jarirai da kuma gunguna ga asibitin da ke fama da rikici a ɗaya bangaren kuma bayan kwashe tsawon makonni ana cice kuce da yin kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da tsawaita jinkirin jin kai a zirin gaza musamman don kare yara sai dai nan take isra'ila ta yi watsi da matakin wannan daftarin ƙudurin da muke da shi a gabanmu a yau yana nema a samar da haske a wannan lokaci mafi duhu in ji jakadiyar malta venice farazia wacce ta tattaunawar kuma ta tsara rubutun an tsara shi ne da nufin tabbatar da jinkiri daga abin da ke faruwa a gaza ya kuma baiwa iyalai dukan waɗanda abin ya shafa dama fatan su ya zama gaskiya ya mai da hankali ne musamman kan halin da yaran suke ci wato yaran da suka makale a cikin yakin da kuma waɗanda aka yi garkuwa da su Kwalirin ya yi kira da tsawaita jinkirin jin kai da hanyoyin ficewa daga gaza na isassan lokaci don samar da tallafin jin kai tare da yin gyara ga muhimman ababen more rayuwa kamar asibitoci da rijiyoyin ruwa da gidajen burodi da kuma ba da damar kwashe likitoci musamman ma na yara har ilayu ta yi kira da a saki dukkan mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da wani sharaɗi ba wanda hamad da sauran ƙungiyoyi ke rike da su musamman ƙananan yara shugaban amurka joe biden ya gana da shugaban ƙasar china shi jinping na tsawon sa'o'i a jiya laraba a wata gana wadda ake kyauta zaton cewa za ta sake daidaita rikicin da ke tsakanin manyan ƙasashen biyu shugabannin sun cimma ya sake buɗe hanyoyin sadarwa tsakanin sojojin nasu da na nufin rage haɗarin faɗawa faɗace-faɗacen da ba ainiya ba. Fadar White House ta kuma ce ƙasar China za ta daƙile kwararra haramtaccen sinadarin fentanyl da ya zama sinadarin haɗa wasu magunguna masu saurin kisa a Amurka. Taron ya gudana ne a birnin San Francisco a gefen taron shugabannin ƙasashen Asiya. Biden da shi haduwarsa ta ƙarshe kusan shekara guda da ta wuce a bari inda nushe kenan an jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan yanzu bari mu shiga birnin Abuja babban birnin Najeriya inda wakilar sashen Hausa na murya Amurka Madina Dauda ta rawaito cewa shugabannin kungiyoyin kwadago a Najeriya sun janye yajin aikin gama gari da suka fara a ranar Talata bayan sun yi wata ganawa ta musamman da mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro Malam Nuhu Ribadu da wasu shugabannin majalisar dokokin kasar kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ta aiko mana. Sojojin sun tsunduma yajin aikin ne domin nuna bacin ransu kan bugu da shugaban kungiyar NLC Joe Ajero ya sha a hannun wasu mutane a Owerri babban birnin jihar Imo a kwanakin baya. jero dan asalin jihar Imo ne kuma ya kai ziyara jihar ne a gabanin shirye-shiryen zaben gwamnan jihar wanda aka gudanar a ranar Asabar da ya gabata. Bayanin janye yajin aikin ya zo ne a wata sanarwa da ke dauke da sa hannun sakataren kungiyar Emmanuel Ugboaja wanda aka raba wa manema labarai a nan Abuja a yammacin jiya Laraba. kungiyoyin kwadagon sun janye yajin aikin ne kan alkawari da mai ba shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaro. Malam Nuhu Ribadu ya yi masu a lokacin lokacin da ya jagoranci wani taron sulhu na musamman da ya yi da su inda ya tabbatar masu da cewa za a gurfanar da waɗanda aka kama da laifin cin zarafin shugaban nlc joe ajero a ɓangaren majalisar ƙasa kuma shugaban kwamitin kula da ƙungiyar kwadago sanata diket plan ya yaba ne da matakin da aka ɗauka na janye yajin aikin wannan fani ne na yin godiya ga gwamnati ina godiya ga kuma yan gwadago don wannan ganewa da ya shiga tsakaninsu wannan ya nuna cewa yan mu suna da najeriya a zuciya suna da yan najeriya a zuciya komai fushinsu suna tunanin a tabbatar a yi gyara don ci gaban kasa so ni na masu godiya na yaba masu don wannan ni kuma na yaba masu na ita gwamnati da sun yadda sun ba da hakuri kuma su nuna bacin ransu akan abin da ya faru kuma a yi gyara mai yiwuwa dukkan waɗanda rikicin ya shafe su kuma da mai laifi da mara laifi ni addu'a na shine bayan wannan mu furta hakuri ga juna don a samu ganewa kuma a yi aiki tare. Shi ma ɗan majalisar wakilai a walu Abdu Balaɗe ya yi godiya matuƙa da wannan mataki da ƙungiyoyin suka ɗauka saboda haƙuri da aka ba su. Wajibi ne haƙƙi ne kuma akan gwamnati ta ga cewa ta kula da dukkan mutanenta musamman su ma'aikata da kuma talakawan talakawan ƙasa da suke fama suke ta shan wahala. Saboda haka jama'a a ƙara haƙuri dai kuma su ma shugabannin da suka janye muna musu godiya don in suka zafafa abin to kasar za ta zo ta tsaya cik a rasa ma yadda za a yi a samu kuɗin da zai shigo cikin kasar a taimaki sauran talakawan najeriya ina fata jama'a za su fahimci haka ko da dai mu a majalisa shugabannin mu sun je sun zazzauna da su su ma sun tattauna kuma sun roke su kuma alhamdulillah mun gode wa allah da suka janye wannan yajin aiki To sai dai ga wata ma'aikaciya kuma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Fatima Abubakar ta bayyana ra'ayinta ne a game da yawan yajin aikin da ma zanga-zanga da kungiyoyin kwadago sukan yi akai-akai. Mu mun gaji kuma daga karshe shi talaka shine yake karshe shine yake shan wahala saboda duk sanda gwamnati za ta kira su a zo a zauna a rufe kofa a yi taro a ce a yi cece kuce daga karshe ba za mu san me ake ciki ba a cikin yanayin wannan su rasa rayukansu wasu su ji ciwo to mu mun gaji abinda kawai muke so a samu maslaha a samu hanya mafi sauki yadda za a shawo kan wayannan al'amura. Taron da aka gudanar har aka janye yajin aikin ya samu halarcin ministocin kwadago da shugabannin kungiyoyin NLC da TUC. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An da Madina dole da wannan rahoto. Masu sauraro ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu gasar fili da kashi biyu na labaran duniya. Firaministan Birtaniya Rishi Sunak ya yi alkawarin gwamnatin sa da ci gaba da neman hanyoyin tura wasu bakin haure da ba su da takardar izini zuwa Rwanda. Ko da yake kotun koli ta yanke hukuncin cewa manufar ta saba wa doka kuma tana iya saka 'yan gudun hijirar cikin haɗari. alkalai biyar baki ɗaya sun gano cewa ruwan da ba wuri ne mai aminci ga bakin haure ba sun rubuta cikin hukuncin da suka yanke cewa masu neman mafaka da aka tura zuwa ƙasar ta gabashin afirka za su kasance cikin hatsarin fuskantar musgunawa kotun ta ba da misali da jerin dalilan da suka haddasa ta da shirin na sunak ciki hadda fice da ruwan da ta yi wajen take haƙƙin ɗan adam da cin zarafi na siyasa. da kuma manufar sake korar 'yan gudun hijira zuwa kasashen da suka gudo daga can. Ana ci gaba da ƙidayar ƙuri'un zaben shugaban ƙasar Liberia a zagaye na biyu inda madugun 'yan adawa Joseph Bokai ke da rinjaye kan shugaba mai ci George Waya. Sakamakon farko na kusan kashi ɗaya bisa biyar na rumfunan zaɓe na Liberia ya nuna Bokai ya samu nasara a ƙasa da kashi hamsin da ɗaya cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. yayin da waya ke kan gaba da sama da kashi 49 cikin 100 'yan takarar biyu sun shiga zagaye na biyu bayan da dukkanin suka samun fiye da rabin ƙuri'un da aka kaɗa a zagayen farko na zaben sama da mutane miliyan biyu da ɗigo hudu ne suka kaɗa ƙuri'unsu a watan da ya gabata a zagayen farko na zaben wanda ya baiwa waya mai shekaru hamsin da bakwai nasara akan abokin takararsa na siyasa bukai mai shekaru saba'in da takwas waya fitaccen dan wasan kwallon kafa ya yi kira ga matasa masu kada ƙuri'a amma dole sai ya kare tarihinsa tun lokacin da yake shugabancin ƙasa ya doke tsohon mataimakin shugaban ƙasa bokai a zaben 2017 inda ya samu sama da kashi 61 cikin 100 na kuri'un da aka kada. daga ƙarshe hukumar zaɓe ta bangaladesh ta faɗi jiya laraba cewa za a gudanar da zaɓen 'yan majalisun dokoki a ranar bakwai ga watan janairun 2024 sanarwar da ta haifar da barazanar ƙauracewa zaɓen daga 'yan adawa nan take wanda ke fargaba za a yi kuɗi a zaɓen. sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da ƙasar ke fama da tashashen hankula sakamakon zanga-zangar neman firaministan shakasina ta yi murabus. akalla mutum hudu daga cikin daga cikinsu ɗan sanda ne aka kashe tare da raunata ɗaruruwan wasu da a zanga-zangar baya-bayan nan a ƙasar bangladesh babbar jam'iyyar adawa ta bangladesh nationalist party ko bnp wadda ake ɗaure da shugabanninta a gidan yari ko kuma aka haramta musu shiga ƙasar ta yi kira ga magoya bayanta da su yi watsi da sakamakon zaben mai zuwa matukar hasina ta kisa sauka daga mulki domin kafa gwamnatin wucin gadi To madalla an gaida lashin gumal da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a sakwata birnin Shehu da ke arewa maso yammacin Najeriya inda 'yan bindiga suka kona motar matafiya a yankin ruwa wuri na karamar hukumar tangaza a jihar sokoton da ke arewa maso yammacin na najeriya har mutane uku suka kone kurmus tamkar da yadda ta taba faruwa a watan disambar shekarar 2021 a karamar hukumar isa duk a jihar ta sokoto daga sokoton ga muhammad nasir da rahoton da ya aiko mana yunkurin gwamnonin jihohin arewa maso yamma na samar da rundunonin tsaro don kare yankin na ci gaba da gudana domin a jihar sokoto kwamitin bayar da shawara akan kafa rundunar na kan rangadin kananan hukumomi karkashin jagorancin muƙaddashin shugabansa yusha'u muhammad kebe kowace ƙaramar hukuma za mu ɗauko mutane daga wannan ƙaramar hukuma kamar mutum ɗari da ashirin a horar da su a haɗa su da jami'an tsaro su je su kare kananan hukumominsu to sai dai al'ummomi na ci gaba da shan ukuba daga 'yan bindiga inda ko a wannan mako barayi sun kona wasu mutane a cikin mota akan hanyar su ta ruwa wuri a ƙaramar hukumar mulki ta tangaza a jihar sokoto alhaji biliya ɗaya daga cikin shugabannin al'umma a yankin ya ce lamarin ya faru ne lokacin da wani mutum daga ruwa wuri ya ɗauko kanwarsa a mota zuwa babban asibitin tangaza domin a ƙara duba lafiyarta bayan ta haifi 'yan biyu. to fita su ke da wuya daga garin akwai wani gari da ake ce bugawa suna kai kusan shiga garin kawai sai aka buɗe musu wuta kuma sai ga gungume sun gitta duwatsu an harbi direban ya je kuma sai bugi wannan gungumen ramin sai musu ta hanya motar suka halittar tankin ta mota sai ta kama da wuta a da yawa da suka mutu a wurin sun kashe wanda a direba da kanwar tashi da ya ɗauko wadda ta haihe yarin jinjirin guda biyu da jaririn guda sauran wanda ake cikin motar suke rake su su sun fita da su sun tsere amma ita matar da sauran jaririn ta guda ɗaya sun kone kurmus tare da motar wannan lamarin da ma hare-haren da ake kaiwa yankin sun sa mutanen karuka da yawa sun yi hijira zuwa wasu wurare da suke zaton samun tsira bayan sun gama wani ta'addancin na na bugawa inda sun kashe mutanen bawuri sun je garin alela wanda wani gari ne wanda a can ga tangaza suka je kuma suka kai hari suka kwashi mata suka kwashi kananan yara suka tare su cikin jeji suka kwashi dabbobin su sannan kuma da samkin kuma cikin daren kuma suka sake dawowa nan alkasun kuma dai kusan garin ruwa wurin ita ma sun zo sun kashe mutum hudu sun harbe mutum hudu suna asibiti yanzu haka ni kenan na je garin na duba na ga irin abun da an kai sannan sun kwashi mutum goma sha takwas har da karamin yaro jinjiri sun tai da shi shi an na cikin goma sha takwas. na yi kokarin janta bakin rundunar 'yan sandan najeriya akan wannan batun sai dai abin ya ci tura a jihar kebe ma da ke makwabtaka da jihar ta sokoto sakataren yada labarai na gwamnan jihar ahmad idris a wannan mako ya fitar da wani bayani na cewa 'yan banga sun hallaka barayi hudu a ƙauyen dan umaru da ke karamar mulkin dankowa sago akan haka na tuntuɓi wani mazaunin garin abubakar dan asabe domin jin yanayin da ake ciki a halin yanzu a ƙauyen inda ya suma da gaya min yadda abin ya faru shi ne dai matasan nan suka kwanta musu sai gashi allah ya ba wa sa'ar su suka suka saka masu wuta suka kashe na kashewa suka kama wani to daga cikinsu dukkan su dai babu wanda ya sha da sai dai bayan hallaka barayin wasu mahara sun yi yunkurin shiga garin watakila domin ɗaukar fansa. Sun fito matasa suka azama saboda yanzu matasa sun koma kawo sojojin doli aka fita aka je aka kwakwanta yanzu magana nake maka ma na to ranar mondi akwai wanda ba su dawo gida ba suna nan bakin daji suna can daji kwakwanci sai dai a kwatance idan mutum inda yake a je a kai masa abinci abu ya ɓaci. Mutane yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro na jaddada yin kira ga hukumomi akan ƙara kawo musu ɗauki duk da yake sun ce gwamnatoci na kan kokarin su na samar da tsaro amma akwai bukatar a kara muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya An gaida Muhammad Nasir masu sauraro kada a shafa'a ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka duk sadda ake so za a iya zuwa shafukan mana intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai a gyara zama a saurari mu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da su barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara nazarin tsarin auren gata da gwamnatin jihar Kano ke gudanarwa da nufin taimakawa marasa galihu. Muka kuma gayyaci masu ruwa da tsaki da suka hada da ango Miko Ma'azu Umar da amarya Hawwa'u Shu'aibu Abdulmumuni da lauya Amina Aliyu Umar sai kuma Dr. Khadija Sage Suleiman mataimakiyar kwamandan Hizba. domin nazarin tasirin wannan tsarin da kuma darasin da za a iya koya. wakilin mubaraka bashir ta tambayi ango miko abinda yake jin ana faɗa musamman akan zaurawa waɗanda ba su da aure ko kuma dalilin da ya sa waɗansu mazan suke jan kafa wajen auren zaurawan sai ya bayyana cewa muna zaune a cikin damuwa idan ka ce ma wai kai za ka ƙara aure sai a rika cewa ta ai mijin hajiya kaza kaza wani ba za a barka kai ba wani kaza kaza kaza kaza abin da bai kamata a faɗa ba shi ake faɗa da yawa yanzu nan da muka yi magana cewa ai na ma na samu wata zan kara da ita ta ta ce kai namiji jan gwarzo namiji jan gwarzo ai mu ba za mu yi abaja ta binne wani kankare saboda haka da yawa irin wani abubuwan suna faruwa a majalisu da sauransu wani ce kai alhamdulillah wani ce kana nufin tsoro ne yake sa mazan su kara auren wasu ba wasu tsoro na hana amma wasu kuma ba tsoro ne ke hana ba akwai bako shi aure taimako ne da taimakawa yanzu kamar misali ni da aka ce na yi yanzu na yi kokari akan hakan kuma na taimaka mata kuma tana da marayu kuma na rungume su na ci gaba ɗaya mutum zauna tare da su da yaran na ta amince amince za mu zauna tare da su yaran guda nawa ne domin Allah ta'ala shi ke ce da bawansa koya shi abincin alkarga aka yi shi ko ka ci ko baka ci ba ya mutu to ka ka taimaki wani kuma Allah zai taimake ka ya amma dai malamai suna cewa ya kamata dai da sana'a tunda malam Bahaushe yakan ce kowane da mm. amma dai ai a ilmantan an ce dai dole dai da sana'a ko akwai sana'a alhamdulillah akwai akwai sana'a sosai to malama ku kuke ganin waɗannan matsaloli a wani lokaci da na zo sai na tar da wata bazawara ta zo take cewa um, um, tana da matsaloli iri ko kukan samu matsaloli kamar na zawarawa da ake yunkurin a ci zarafin su ko a musu fyaɗe ko wani abu dalilin rashi to ai malama ba ma a yi kai ga wai sai an yi fyaɗe ba yau da halin da aka shiga a ciki da halin da muke ciki na tashin hankali na rashin ci da sha da yawa mata suna afkawa a harkar zinace-zinace sawa'un 'yan mata sawa'un a zawarawa saboda rashi ba don fitina ba ba don a'a-a-a ko a ce ba su samu tarbiyya ba wani bin bayan da za su Eh, duk da akwai rashin tarbiyya tunda in aka ce talauci ah, idan an ce an samu kyakkyawan orientation na tarbiyya da tsoron Allah da halin da ake cikin ba za a yi zina ba to amma yau ta sa ana fadawa haka zaka ga bazaura a gida ta zo ta zauna da yara mijin ya batta babu kula da yaran nan nasa shi ma in ka bibiya zai ce ba shi da shi zaka ga ba mai bata sabulun wanka ba mai bata sabulun wanki ga yara za su je makaranta dan abincin da za ta ci na kirki babu watakila sai abincin ranar da na dare za a iya bata a gidansu breakfast ita za ta nema ta wa yaran nan to idan aka yi rashin sa'a yarinya ba ta yi karatu ba ta da wata madafa ta aiki sai ki ga cewa ta je ta yi saɓan Allah dan a bata dan wani kuɗi ta yi ta yi wannan amu ko kuma yan matan ma ana samun haka za ka ga mutum yana da yan mata irin a san da aka haife su mai bi kwani ka uwa ta yi na shiga 'yan mata wannan na bin wannan wannan tana ss1 wannan 2 wannan 3 gila ma makaranta a jingine daga ba a ci qualifying ba an tsaya wata ma ba a kai ga wannan limit din ba bayan da zai yi uban ya iya satisfaction ɗinsu ko kuma ɗaukar responsibilities ɗinsu na abin da yake yau da gobe to sai kiga wannan masifar ta sa wa'annan 'yan mata sun fara yawon talla uwarsu ƙarshe ta ce ta kuje ku nemo na kanku bana ku tara kanku abin duniya ko kuma a'a mijin ya fito ma ba abin da za a yi musu kayan ɗaki kwarai kam akwai wannan abu wasu kuma aka ga cewa a zaman da suke musamman su zawarawa idan irin sun kama hayar gida ko zaman kansu ko wani abu irin kamar yadda muka samu din wadda kike faɗa za ka ga ita tana complain tana da eh, marayu ne mm. wani ta je a taimaka mata ko ina sai an nuna sai ta an yi fasikanci to duk kusan dai same thing din ne eh. yake akan samu eh. irin wannan abin da malama ta faɗa mm. dan yawanci zaki ga abin da yake jefa matan cikin wannan harkar zinace-zinacen zaki ga yawanci mazan ne suke kokarin taking advantage a kansu mm. zaki ga ta tafi nema walau taimako walau auki walau wani abu ba ta da wani abu misali da za ta bayar a bata aikin mm. to don haka ana ganin pride ɗinta kawai shine abin da za ta iya bayarwa wata zaki ga za ta yi ta bi ta yi ta bi ta yi haƙuri a kan ta yi trading pride din za gara ta bi kowane irin mataki ne ta sha wahala domin ta samu abin da za ta samu amma at some point an san cewa mu mata muna da rauni wata za ta ga gara kawai in bada in ci da 'ya'yana in kula da su ko in kula da kaina wani talaucin in kina ga sai kana ganin abu ne ma kake sanin cewa is beyond yanda ake imagining ko what suke expressing wani talaucin wallahi ya kai talaucin da idan aka ce ta tafi wani ta shiga wani yanayi don kawo iyayenta abinci ko neman makaranta ko wani abu za ki ga kawai kai shiru kayi addu'a addu'a shine naka saboda unguwa ana samun masu shi maimakon a taimaka ba za a taimaka ba because ai makotanka ne kamar yadda annabi ya faɗa dama makota arba'in hagu gabas yamma amma za ki ga da masu shi ɗin ba za a taimaka ba sai dai fa idan ta fita a dinga nuna ta ana ce ai wance ya ce wance ta me kuka yi wa mahaifinta wani taimako aka ba su koko ita an mai da ita makaranta an sa ta an samu wanda zai dauke mata kudin makarantar zuwa da dawowa da abincin da za ta ci har ta gama har a sama mata abin yi a ce unguwan nan taimaki a ahalinki ba a wannan. kenan um, barista kukan samu irin tunda kun saba ma'amala da matan nan kuna jin ƙorafi ƙorafi nan waɗanne irin ƙorafi ƙorafi ba ku samu a kotu a ɓangaren mata ko da auratayya. To a ɓangaren auratayya zaki ga gaskiya yawanci ana samun ko domestic violence ne ko kuma rashin nafaka maintenance kenan ko kuma dai irin kamar rashin ciyarwa yawwa yawwa duk irin wa'annan akan same su wani lokacin kuma za ki ga uh, sakaci ne daga bangaren uh, namijin wani lokacin kin san uh, yanda ya zance miki um, mu mutanen arewa muke yawwa yawwa irin wannan sakacin shi zai sa ki ga mutum bai kula da iyalin shi amma kuma za ki gan shi a waje yana bushasha sai ki ga gidan shi abinci ne kaɗan ango ka ji dai tuhumar da ake muku an ce kuna yi wa aure rukon sakainan kashi a gida ba kyautatawa a waje kuma sai a gan ku kamalallun mutane aito kin san mutanen ai duka ba tare na ɗaya ba eh, mafi yawa mafi yawa wani yana kula wasu kuma suna gaskiya saboda haka amma mafi majority waɗanda ba sa wannan abin sun fi wa gaskiya to me yake me yake kawo wannan matsala ba mamaki a cikin gidan nasa bai jin daɗin rayuwarsa shi ke kawo yawanci hakan ne amma dai kana da tunanin ka idan namiji baya jin daɗin rayuwa da matarsa shine zai ba shi daman ya musguna musu ba zai kula da su zai ba su abinci ba ca nake addini da kuma al'adar malam bahaushe ko ba ka jin daɗin wannan abu ya kyautu ka kyautata wa iyalinka hakkinsa ne gaskiya ne mm. dole ne ka kyautata musu to amma kuma rayuwa idan mutum ke ga yana irin haka ba mamaki akwai matsaloli tare da shi a cikin gida da dole malama shin duk matsalar da za ta faru a cikin gida ya ba namiji dama kai kula da iyalinsa bai ba shi dama ba to mecece matsalar a gaya mana kai ne namiji a nan yawwa <laughs> <laughs> gaskiya ne to ina ganin kamar rashin tunani na ka haka mutum bai yi tunani ba sai ji cika cikinsa ɗin kuma yaba gidansa da yunwa. Malama wannan magana ba kusan afuwan ango ba rashin tunani ba ne duka mm. rashin tsoron Allah ne. To sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin abin da ya sa malama take wannan hangen. Kafin nan a madadin bakin namu ango Miko Ma'azu Umar da amarya Hawwa'u Shu'aibu Abdulmumin da kuma lauya amina aliyu umar sai dr khadija sagir suleiman mataimakiyar kwamandan hisba da wakilin mubaraka bashir da ta jagoranci tattaunawa har ma da dadi balewa da ya daidaita sautin wannan shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya to ma'adalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice To a takaice sojojin Isra'ila sun shiga asibitin shifa da ke Gaza da sanyin safiyar Laraba inda suke neman mayakan Hamas bayan sun ba jami'an ma'aikatan lafiya gargaɗi na 'yan mintuna kaɗan. A cikin wata sanarwa da rundunar tsaron ta Isra'ila ta fitar ta ce bisa bayanan leƙen asiri da kuma wata lura ta aiki da karen IDF na guna da wani aiki na kai farmaki kan Hamas a wani yanki da aka ayyana a cikin asibitin shifa. ta buƙaci dukkan mayakan hamas da su miƙa wuya a ɗaya bangaren kuma bayan kwashe tsawon makonni ana cice kuce da yin kira kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da a tsawaita jinkirta tsakaita wuta a zirin gaza musamman don kare yara sai dai nan take isra'ila ta yi watsi da wannan mataki wannan daftarin ƙudiri da muke da shi a gabanmu a yau yana neman samar da haske a wannan lokaci mafi duhu in jakadiyar malta vanessa frazier wacce ta goranci turnawar ta kuma tsara rubutun shugaba joe biden ya gana da takwaransa shugaban kasar china shi jinping na tsawon sa'o'i a jiya laraba a wata ganawar wadda ake kyauta zaton cewa za ta sake daidaita rikicin da ke tsakanin manyan kasashen biyu shugabannin sun cimma yarjejeniyar sake buɗe hanyoyin sadarwa tsakanin sojojin nasu da nufin rage haɗarin fadawa faɗace-faɗacen da ba a yi niyya ba. To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi karfe takwas agogon Najeriya ne je kamar da Chadi wato karfe bakwai agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo muku kamar da kuka ji shi musamman sarfila hashin da ya ce ni gabatar da shirin da wanda ya tsara mana shirin ya kuma ba da umarni da balawe sai injiniyan mu na yanzu el zubair hawa sharif muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ji ku.